shi za zaka karyata abinda idanuwana suka nuna min Angel kar ki ce zaki yarda da kalamansa kada haka yasa ki ce zaki fasa bina mu shiga cikin kurkukun ki tuna halin da 'yar uwarki take a ciki za ta iya rasa ranta Allah sarki idan ba ku manta ba anan maka dakata sai kuma daura kai tsaye mhm, jiki dai alhamdulillah naga sakonninku ina godiya sosai jiki kuma alhamdulillah alhamdulillah sai dai godiya ga Allah amma da sauki sosai na kuma gode da addu'o'inku gare ni kuma ci gaba da tafiya a cikin ci gaba da labarin namu gaba ɗaya sun rikita mata tunaninta kowa yana kokarin jin ra'ayinta ta rasa wa za ta bi a cikinsu domin kuwa sun raba hankalinta gida biyu Zuciyarta na raya mata cewar ta bi da ni su koma daki, saboda akwai ƙamshin gaskiya a maganar shi zai iya yiwuwa babatul ce gabriel ya gani an yi amfani da matashiyar ne don a tsoratar da shi kamar yadda ita ma aka yi mata amfani da dadinta yayin da a wani sashi na zuciyarta yana raya mata cewar tabbas Gabriel bai yi mata karya ba yar uwarsa ce ya gani kada ta bi da nishi a zo a samu matsala idan ya kasance da gaske ita ɗan ce tana fargabar halin da za ta shiga ita kaɗai a cikin prison zai fa iya yiwuwa da nishi ya san gaskiyar Gabriel yake faɗi tunda dai tunda bai san dama tana dira ta tagar shi yasa zai kafi akan cewa karya yake yi mata ta yi zarfi a cikin tunaninta ta ji an damƙe hannunta da sauri ta kalla hannun wanda ya riƙe ta danish ne ke kokarin fusgo ta don su koma ɗaki rai a karɓa ɓace gabriel ya damƙe ɗayan hannun nata yana huci zuciyar kowannensu ta kai wuya a shirye suke da su farmaki junansu ka sakar mata hannu tun kafin ranka ya ɓaci danish ne ya yi maganar fuskarsa a murtuke tsuke tsaki gabriel ya ja ba zan sake ta ba saboda ba hannunka na rike ba bana so kai da na sani tun wuri ka aje makaman yakin ka ka zo mu koma ɗaki, mu sasanta kanmu amma idan kana ce akan sai ka kwace hannun Angel ta karfi don ku je ku ta tagar can zan yi maka abin da baka taba tunani ba Gibran Lahuci ya ce kai duk abin da ka ga dama ba zan taba sakin hannun ta ba saboda ba mallakin ka bane ni ban taba ganin mutum mai karfin hali irin naka ba yarinyar nan fa ba danginka ba ce zaman prison ne ya haɗa ka da ita dukkanmu na cikin prison nan babu wata alaka tsakaninmu ta jini don haka yadda kake takama da ita ni ma haka nake takama da ita zaro idanuwansa ya yi jin abin da Gabriel ke faɗa masa maganar ta kona masa rai wato har yana da bakin da zai ce hannun Angel ba mallakinsa ba ne. to nawa ne ne idan ba nashi ba sannan ya ce bai da alakar komai da ita me hakan ke nufi shi ma yana da iko a kanta kamar yadda yake da shi ta yaya hakan zai yiwu girgiza kai ya so mai yana huci ya furta kada ka kuskura ka maimata kalamar da kaiman a yanzu domin kuwa Angel ta wace ni kaɗai. ba wani mahalokin da ya isa ya shiga tsakanina da ita yana karasa maganar ya fusge hannun Angel ta bashe musu da kuka saboda raɗaɗin da ta ji a rasa wanda zai hakura ya bar ma wani shi ma Gabriel ya ƙi sakin hannunta suka rinka janta kamar wata ɗiyar roba har cikin zuciyar shi yake jin kukan nata sai dai ba yadda zai iya lallashe ta dan bai zai iya hakura ya barwa Gabriel ita dan su haura ta taga duk abin da yake yi yana yi ne domin yana yi ne dan ita ne bai san abin da zai sa bai san abin da zai cutar da ita bai san abin da zai cutar da ita a karshe da ta gaji ta fasa kara mai tsawar gaske ta zame hannayenta daga cikin na kowannen su tana kuka ta ce ya isa haka ya isa ni ku kyale ni in ji da abin da ke damuna so kuke ku kashe ni ne cikin sanyin murya da nishe ce I'm sorry Angel laifinsa ne ki zo mu koma ɗaki harara ta wurga masa da idanuwanta waɗanda suka rine zuwa ja ni ba zan bi ka fata nishi dole in je in ɗauko batul mu, idan har kai ba za ka iya zuwa ka ɗauko min ita ba to ka kyale ni in bi Gabriel mu je muryar shi a raunace yace Angel ki fahimce ni ba gaskiya bane abin da ya gaya miki Bana na so ne ku yi da na sani harara Gabriel ya watsa masa tare da cewa idan har da gaske karya nake yi akan abin da na faɗa mata to ka bari mu je tare da ita mu duba idan har ba mu ganta ba shine kake da damar da zaka iya karyata ni rai a baci da nishi ya nuna shi da yatsa kai min shiru bana so ka kara bana so na ƙara jin maganarka wawa kawai kai ne silar komai kuma ba zan kyale ka ba Gabriel ya dafa kirjinsa da hannu tare da cewa ni ma bana so ka kyale ni dan rainin wayo dama daga ganin fuskarka ba mutumin kirki bane wa ma ya sani ko ɗan leken asiri ne kai a cikin mu ɗaya daga cikin abin da danishi ya tsana ya ji an faɗa masa kenan ai koransa ya yi mugun ɓaci har bai san tam ɗin da ya damƙi wuyan gabriel da hannu biyu ba ya tura shi zuwa jikin bango ya matse shi da gudu angel ta nufe su da niyyar ta dakatar da shi sai dai kafin ta isa ta yi tuntuɓe ta kife kasa kafin ta yi wani yunkurin ɗagowa faɗa ya kaure a tsakanin danish da gabriel yanda ka san dawakai suna kokawa dunkule hannu Gabriel ya rinka naushin cikin Danish don ya sakar masa wuyansa da ya shake masa amma ya ki sakewa duk da irin jahilin naushin da yake kai ma cikin shi ko girgiza bai yi ba tamkar bai san ma yana yi mata tamkar bai ma san yana yi ba ganin da gaske so yake kashe shi ya sa Gabriel daddakewa ya sauke masa naushi saman idansa na hagu nan take da nishi saki wuyan Gabriel gabaki daya ya faɗi kasa hannun shi tafi da idanuwansa kamar zai yi hauka shi kansa Gabriel ya ji silar Gabriel da yayi silar jefa shi cikin halin da yake ciki sai da gaban shi ya faɗi ganin jini yana gangarowa ta cikin idan nashi ɗaya da ya nausa wata iriyar gigitacciyar ƙara Anjel ta sake a matuƙar razane ta miƙe daga kwancen da take a ƙasa ta watse da gudu ta zube a saman gwiwowinta a gaban Danish hannu biyu ta sanya wurin ɗago da shi ta kankame shi a jikinta sai kuka take yi tamkaranta zai fita gaba ɗaya ta bi ta gigice ta ruɗe ganin yadda idansa ke fitar da jini jawar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gabriel ka kashe mishi idan shi ka kashe min da nishi dina wayyo allah na na shiga uku na na lalace hankalin gabriel idan ya yayi dubuto ya tashi kamar ya daura hannu akai ya fasa ihu haka yake ji labbansa sai kirma suke yi ya hada uban gumi muryarsa a ruɗe yake faɗin angel ba da san raina na aikata masa hakan ba shine shaƙe min wuyana sosai ta kankame da nishi a jikinta jikin shi ya yi wani irin mahaukacin zafi na fitar hayyaci ko ina kyarma yake yi ga wani irin nishi da yake fitarwa hannunta ta ɗaura a saman nashi hannun da ya rufe idan da ke bilindin da shi ta ya jima da jikewa sharakaf da jininsa wa iyasu billahi lamarin tamkar a mafarki yake faruwa sun yi fatan a ce mafarki ne suke yi ba a gaske ya fara ba ta yi da na sanin biye ma gibral da ta yi da duk hakan ta faru ba da ta san da ni zai rasa idan shi silar yunkurinsu na haura taga ta ba ta yi gigin yin hakan ba yanzu ga shi dare ɗaya sun ja mishi bala'i gabriel ya naka su to tana gida kenan kin fiye tuno dai <clears throat> yanzu gashi shi dare ɗaya sun ja masa bala'i gabriel ya nakasa shi akan abin da bai taka kara ya karya shi ba duk wannan koke-koken da suke yi na cikin ɗaki ba su farka daga baccin da suke yi ba kamar waɗanda suka sha maganin bacci tana ta kuka tana faɗin Gabriel ya zame da shi kada ya mutu jininsa zai zuba jininsa sai zuba yake yi ya Allah ka sa mafarki nake yi ba zan iya jure ganin Danish a cikin mawuyacin halin nan ba ba zan taɓa yafe ma kaina ba da kai kanka Gabriel kai ne silar komai gashi zan rasa ɗan uwana da gudu Gabriel ya nufi igiyar shanyar su ganin mayafin Aziza da ta manta ta ranar da aka zo aka tafi da yar gidan dadi Angel ta shanya shi dan ya bushe bayan ta kammala sanyaya mata jikinta da shi a ranar suka bar su a saman igiyar ɗaukowa gabriel ya yi jiki na bari. ganin garin sauri har da tuntuɓe ya ƙara ya ƙarasa inda angel take a tsugunne ta kankame shi a jikinta da kyar gabriel ya iya ɓamɓaro kansa daga saman kirjin angel ya dawo da shi saman jikinsa ya sanya masa mayafin ya tamke masa idanuwan shi da shi sai shi yake yana rafa dogayen yatsun hannayen shi bawan Allah shi kadai ya san irin radadin azabar da yake ji a cikin idan shi jijiyoyin hannayen shi da na wuyan shi shatinsu ya fito roɗo-roɗo saman fatar shi hatta saman goshinsa jijiyoyin ne gwanin ban tsoro sosai gabriel ya ɗaura mishi mayafin duk dan jinin ya dakata da zuba hakika na yi bakin cikin ganin kyakkyawar fuskar da nishi da jini ya wanke ta har saman wuyansa gabriel na gama ɗaure masa idan nashi Angel ta sanya hannu biyu ta dawo da shi jikinta ta kankame shi tana ci gaba da yin kuka mai cin rai tana faɗan dan uwa na raba raina dan Allah kada ka mutu ka bar ni da nish dina na gane kuskure na ban da wayo gashi na ja maka ka rasa idanuwanka duk laifina ne na manta cewa duk abin da kai kana yi ne don ka kare ni daga fadawa halaka amma saboda taurin kai irin nawa na gaza fahimtar hakan mun cuce ka da nishi mu ne silar komai Sosai sai ta fashe da kuka shi ma Gabriel din kukan yake yi tamkar ransa zai fita tashin hankali da ba a sami shi dit me zai faru da Danish ka ido yana blinding zai mutu ne ko zai rayu a matsayin makaho mara ido daya wani irin hukunci su Haris za su dauka idan suka gane cewa Gabriel ne silar da Danish ɗinsu ya makance wani hali za su cinci kansu lalle fa to amma fa ga dukkanin alamu Danish ɗinku sai ya leka treatment room daga nan kuma barna za ta auku dan Angel ba za ta juri zama babu shi ba dama shine mai tsawatar mata akan karta haura da taga ina ga idan babu shi Mm-hmm. Amma fa ba wai na ce zai iya faruwa ba, hasashe na ne kawai. Kuma ɗaura cikin ci gaba da labarin amma kafin nan barin je hutun rabin lokaci. In hana wannan 'yar ta daina barna a gida. Na ji sai buge-buge take. Idan na dawo ma ɗaura kuma huta lafiya. To ma da dawowa. Saboda tsabar yadda jinin ke fita, hatta mayafin da Gabriel ya ɗaura masa. A idan nashi ya jike sharkaf da jininsa. Lamarin ya yi matuƙar gigita su. sautin muryarta har ya fara dasashewa saboda tsabar kukan da ta sha gabriel da ke a tsugunne a ƙasa gabansa sai ya rufe hannayensa yake yi ya rasa uwar uban shi zuciyar shi sai bugawa ke da karfi da karfi duk da a firgice yake tsoron shi kada da nishi ya rasa ransa silar naushin da ya yi masa jikinta ba karamin zafi ya yi ba har time ɗin hannayenta biyu na kankame da kansa a ƙirjinta jikinsa ya sake sosai shi kaɗai ya san zogin azabar da yake ji a cikin idan shi sama sama numfashinsa ke fita makoshin shi ya bushe ta kota ina babu babu sauki a jikin shi addu'a da rinka karantowa tana tattofa mishi saman sumar kanshi cikin fitar hayyaci yake ya matsa vest din jikinta da hannayen shi masu dogayen a kaifu. duk ya babbasa mata fatar bayanta amma ko kaɗan bata ji zafi ba bata san ma yana yi ba murta gaba ɗaya akan shi ne da a ce tana da halin da za ta iya ɗauke mishi ciwon ta maida shi a kanta da tuni ta yi hakan zai shi mata sauki akan ta ga Danish a cikin mawuyacin hali labanta na rawa ta soma ambatan sunan shi tana faɗan tan Allah Danish kada ka mutu ka bar ni kada ka daina motsi ni ko ido na ne ma zan iya badawa a sanya maka ya Allah ka kawo mishi dauki wannan wace iriyar baka rana ce sosai take kuka idanuwanta sun yi jaga-jaga da hawaye ta rasa ya za ta yi da shi ga jinin ya ki daina blending Gabriel da ya gama rikicewa sai magiya yake ima Angel akan ta cire idan shi akan ta cire idan shi daya da sanya madanish tunda shine sillar rasa idan nashi duk da halin da yake ciki hakan bai hana shi kokarin motsa red lips dinsa da suka jike kaf da jinin da ke ta gangarowa ta cikin karkashin mayafin da Gabriel ya daura masa a idan shi ba magana yake so yayi mata amma ya kasa labbansa sun ki bashi haɗin kai jikinsa gabaki ɗaya ba sauki yanke shawarar fita tai don ta sanar ma sauran 'yan uwansu kwara kowa ya sani don su nemi mafita a tare tana kuka tana kokarin bambare shi daga jikinta sai dai ya ki bari ta raba jikinta da nashi idanuwan ta cike tab da kwalla ta kalli Gabriel muryar tana kirma ta ce ka rike shi zan je na faɗa masa Haris duk yanda Gabriel ya so ya raba Angel da Danish abin ya faskara mugun riko yayi mata ba na wasa ba kallon Gabriel din tai ka je kai musu magana kowa ya tashi su zo hawaye ta kota ina a fuskar sai ce Angel please kada ki faɗa musu cewa ni ne silar rasa idan shi tun kan ya karasa maganar ta rufe ido tana zazzaga mishi masifa har kana da bakin da zaka ce kada na faɗa musu dole su san cewa kai ne silar komai mugu kawai ai ban san haka kake ba ta tun farko ban biye ma ba hada zagi ta hada masa jiki duk ba kwari gibril ya miƙe har wani jiri yake gani a cikin idanuwan shi ga ciwo mai raɗaɗi da ya addabe shi a haka ya fice daga cikin toilet din bai shiga ɗaki ba a bakin kofar ya tsaya yana matsa kwalla fitar gibril ke da wuya ta soma jin muryarsa kasa-kasa yana yi mata magana da sauri ta ɗaura kunnen ta saman labbansa don ta samu damar jin me yake son faɗa mata Angel ki daina zubar da hawayenki saboda ni lafiya ta kalau ba abin da ya sami idona cikin muryar kuka ta ce karya kake yi karya kake yi min danish na san ka faɗa min haka ne don ka kwantar min da hankali na. kuka ya ki bari da ƙarasa maganar sassauta rukon da ya yi mata ya yi tare da dagowa da kansa Fuskar ta ɓace sosai da jini kasa tsayar da kansa yayi sai dai ya kwantar da shi saman wuyanta jikinta ya yi mugun sanyi saboda karfin hali irin nashi a haka ya ci gaba da yi mata magana cikin raunin murya ta wanda ya gama galabaita Angel za a zo a tafi da ni babu tabbacin zan dawo cikin ku hakan kuma ba wai yana nufin zan mutu ba ko da bana kusa ki min alkawarin ba za ki haurata tagar nan ba cikin shekar kuka ta ce damuwarka kenan da nishi ni yanzu ba ta wannan nake ba lafiyarka nake so kuma ni ba zan jure rashin ka a tare da ni ba wallahi ba zan iya zama babu batul sannan babu kai a tare da ni ba kwantar da kanta ta yi gefen wuyansa sun ɗauki tsawon lokaci a haka sai shekar kuka take yi muryar ce ta kara katse mata kukan nata da kyar yake iya furta maganar angel ki tashi mu shiga ɗaki ki rufe ni mu tafi ina so in ga yan uwana kafin a tafi da ni na san yanzu haka suna akan hanyar zuwa ɗauka na jin wannan maganar tashi yasa ta daga murya ta kwala ma Gabriel kira jin sautin muryar ta yasa shi yin saurin bude kofa ya fado toilet din muryar ta sanye ta ce masa ka taimaka mani mu shiga da shi daki jiki na bari ya karasa ciki a tare da Angel suka ruko da nishi da kyar da kyar suke jinsa saboda jikin nasa ba kwari kamar lagwanin fitila a haka suka janyo shi har zuwa bakin kofar fita daga cikin sashin toilet din nasu duk inda suka taka sai jinin shi ya daddaga kamar jira ake su dira su a saman fulo ɗin ɗakin su ba zato ba tsammani suka so jiyo motsin buɗe kofa a matukar gigice Gabriel da Angel suka kalli kofar wata iriyar zufa ce ta shiga wanke fuskokinsu damuwa ce karara akan fuskar Angel wani gabjejen kato ne ya shigo ɗakin yana tafiya tsokokin jikinsa na motsawa zazzafan gaske sta biyu ce a gaban rigarsa a gaggauce yake taka step din benin tsabar sauri kamar zai tashi sama da zafin shi yake taka kafafuwan shi bata san lokacin da ta fashe da wani sabon kuka ba dan ta san zuwa da aka yi a raba ta da nish dinta dan ta san zuwa aka yi a raba ta da nish dinta sautin kukan Angel ne ya farkar da su Haris Hankalinsa a matukar tashi suka so mu bude idanuwansu kusan a tare kowannen su ya yayi bargon da ya lullubi da shi sai dai kafin su yi yunkurin saukowa daga saman gadansu tuni wannan katon da ya jima da karasowa ciki tsabar tsoratar da Gabriel ya yi ne ya sa shin saurin sakin Danish ya bar Angel da rukunsa kamar a mafarki su Sahari suke kallon Danish da jini ya wanke mu fuska rudu ya hana su gane wane ne yayin da wasu daga cikin su ke kallon katon da ke tafiya yana tunkarar sa Angel lamarin yi matukar ɗaure musu kai sun gaza yarda da abin da idanuwan ke nuna musu tana ji tana gani katon nan ya sanya hannunsa biyu duk irin tsayin da nish kaman jinjiri haka katon nan ya ɗauke shi tare da ɗaura shi a saman kafaɗarsa cikin zafin nama ya juya da shi ya nufi benin da gudun gaske angel ta bi bayan shi tana kuka kamar ranta zai bata, tana ambaton sunan danish a daidai bakin stair ɗin tuntuɓe ta yi tuntuɓe wurin taka upstair ɗin baki ɗaya ta kife kanta yadda kika sa ko motsi ba ta yi ba ga dukkanin alamu ta sume ne sai bayan da katon nan ya fice daga cikin ɗakin kofar na rufewa ta ba da wani jim irin sautin garam shine silar dawowarsu cikin hayyacinsu aziza ta fashe da wani irin matsanancin kuka tun kafin ma ta ji me ya faru sautin rufe kofar ɗakinsu ne ya sa ta fahimci cewa katti ne suka tafi da wani shi sa ta fashe da kuka jikin haris har bari yake yi wurin sakowa daga saman gadansa yana bin fuskar gibril da kallo wanda ya kame jikin bango tsabar tashin hankali ne akan fuskar shi ɗaya bayan ɗaya kowannen su ya sauko daga saman sa. tun kafin ma su soma tambayar Gabriel a ruɗe yake girgiza musu kai hawaye na bin fuskarsa muryar Haris a ruɗe ya furta wane ne aka fita da shi me ya fara ne na gaji ne a jikinka me yasa Angel take kuka tana ambata sunan da Danish Allah ya sa na nake yi ba gaske ba zai fi mun kwanciyar hankali zai fi mun kwanciyar hankali akan a ce wani abu ya faru da shi tsabar rudanan da Gabriel ya shiga ne ya sa shi yin subul da baka wurin furta ba da son raina na aikata masa hakan ba ban sani ba ku kyale ni ku rabu da ni in ji da abin da ke damuna tsugunnawa ya a saman gwiwowinsa kamar karamin yaro haka nan ya fashe da wani sabon kukan hakan na nufin wani abu ya samu da nishi kada a ce min jinin shi ne wannan a jikinka Harris ne ya yi maganar tare da sanya hannu biyu ya damƙe gaban rigan Gabriel ya daddago da shi ya buga shi jikin bango idanuwan shi da ni sun rikide sun yi jawur da su ka faɗa min me aikata me ka aikata wa Danish jinin wane ne a jikin a jikin rigarka yana magana tsokokin fuskar sa na motsawa kasa bude baki Gabriel yayi duk ya bi ya firgice hankalin su Deja ya tashi sosai har sun fara sharar kwalla saboda jinsu saboda sun ji a jikinsu wani abu ne ya faru da Danish su da gudu sa'anna suka nufi Angel da ke baje sama mata takalar beni a saman Ka faɗa suka kwanto da ita sai kuka suke yi suna ambaton sunanta haɗi da babbaga jikinta akan ta tashi ta faɗa musu me ya faru da su kukan aziza ya fi na kowa sauti ta cika ɗakin nasu ta takaici biyu ka rashin ido ga takaicin halin da take tunanin waninsu ya shiga na tashin hankali abin ba ƙaramin ƙona mata rai yake yi ba tana matuƙar jin zafin makantar daren da take fama da ita takaicin duniya ya ishe su kamar su yauka Gabriel ya ki bude baki yayi musu ya ba su amsar tambayoyinsu kuma shi kadai ne zai iya faɗa musu abin da ya faru. Allah sarki wannan kenan duka daga anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba tanjin yadda za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na 63 tun kan da Danish ya rufe bakinsa Gabriel ya ce dama na lura da kai tintini kaki bani dama in yi magana da Angel. saboda kai din munafiki ne ba ka san gaskiya shi yasa zaka karyata abinda idanuwa na suka nuna min Angel kar ki ce zaki yarda da kalamansa kada haka yasa ki ce zaki fasa bina mu shiga cikin kurkukun ki tuna halin da 'yar uwarki take a ciki za ta iya rasa ranta Allah sarki idan ba ku mintawa anan maka sai kuma daura kai tsaye mhm.